yanzu haka dai ana cece ku ce a jami'ar APC mai mulkin Najeriya rashin jihar Adamawa bayan da kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari wato Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya fitar takarar kujerar gwamnan jihar wannan fitan guzan da ganin matan shugaban kasan yi na ko neman raba kawunan shugabannin jami'ar apc a jihar inda har wasu magoya bayan gwamnan jihar ke cewa ba za ta sabo bindiga a ruwa honorable husaini gambo bello na kura na mako cikin hadimin gwamnan jihar Adamawa ya ko bai na damuwansu da ma irin damarar da suka yi domin fuskantar waɗanda ke neman kada gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla cikin jam'iyyar ta APC. Lokacin da ake fada executive Madiba bai tura nuna kai ba bai kuma ma sani ba haka kawai don yana kanin Aisha sai ya zo ya ce wai ya ɗauki hoto da buhari don ya nuna wa ya nuna mutanen adamawa waye to kar ya yadda allura ya tono garma domin tun da muke wa buhari ne muna ma buhari ne saboda mun san buhari adili ne mun san buhari ba zai goyo ɗan naka, ya zo yana cizo mutane ba mun san da wannan saboda ka buhari idan ya ce wai yana tare da shi to bindo ma a talakan adama suna tare da shi saboda ka ya je ya ɗauki hoto na ya je ɗauka ya tsaya kusa da buhari don ya nuna talaka to wallahi yanzu ko buhari ya zai ɗaga hannu mutum a nan in ba cancanta ba ba mai zaɓen shi. Tun farko da yake bayyana aniyarsa na tsayawa takarar kujerar gwamnan jihar Adama ga shugabannin jam'iyyar APC a jihar Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya koyi gugan zana da cewa sun shigo ne da kafar dama domin kawo sauyi a jihar. Sani kowa ne kuma kowa ya san irin halin da ake ciki a jiha da kuma halin da jam'iyyar take. Yasa kowa ya san inda muka fito ya san kuma inda muka zo din ba mun zo don mu karu ko mu yi wani abu ba face saboda mu kyautata muku to sai dai kuma yayin da make wannan cakwakiyar shugabannin jam'iyyar APC a jihar da ke tare da bangaren gwamnan jihar sun kuma musanta zargin cewa suna tare da wani bangare a wannan dambarwa Amal Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na Jami'ar APC a Damawa ya koyi min karin haske ne da cewa to za mu fitar gwani ba ma shi kadai ba duk wani zabi da za a da ma za mu tabbatar ma kowa adalci wanda dalage za su ke so su za mu bari su zaba kuma duk dalage suka zaba da shi za mu amfani don haka matsayin mu na jam'iyya muna muna so mu tawo duk yan takara gaba daya za mu kowa adalci duk wanda aka zaba ya muka tabbata ci zabe shi za mu yana su amma ya fada kuma ba shi amma na batun kan cewa akwai inda ita jam'iyyar ta karkata a jam'iyya ta karkata ko ina ba jam'iyya tana nan inda take a matsayin ta na uwar jam'iyya wanda yan takara gaba daya ayanta ne so duk wanda ya ci zabe wanda dalage suka yadda suka zaba shine zamu tabbatar cewa zamu kai sunan shi ainihin wanda kuma ya fada za a guri amma matsayin mu na jam'iyya muna nan muna tsaya matsayin mu na iyaye muna jira ga duk wanda aka zaba shi zamu yi anansa yanzu yanzu ma dai kusan mutum hudu ne ke neman fafatawa da gwamnan jihar Adamawa Sanato Bindo Jibrilla a inuwar jam'iyyar APC wanda suka hada da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Malam Nuhu Ribado wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya